سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقد حذر الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب ومن فشوها وانتشارها وأنها سبب عظيم لحلول النقم والمصائب والعذاب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد انتشرت الذنوب عباد الله انتشرت الذنوب والمعاصي بين الناس ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتكم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى أيضا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قد أخرج البخاري ومسلم بخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأخبرها من اقتراب الشر فقالت قلت نهلك وفينا الصالحون قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث أو كما قال صلى الله عليه وسلم عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة خير لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فاتقوا الله أيها المسلمون واتركوا الذنوب والمعاصي فإنها سبب كل مصيبة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah tsira da aminci su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ta tabbata ga sahabbansa da iyalansa da kuma dukkanin mumini ‘yan uwa musulmi sunnar Allah ba ta canzuwa a ban ƙasa ƙur'ani magana ce ta Allah ba a samun canji cikin ƙur'ani bayan mutuwar manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce sunna ce ta Allah a ban ƙasa saukar da azaba ga waɗanda suka gabace ku Allah ba zai canza wannan sunnar ba sai fa ku idan kun canza Allah yana magana ne ga dukkanmu manya da ƙanana balagagu maza da mata da shugabanni da waɗanda ake shugabanta hakika Allah maɗaukacin sarki ya tsoratar da mu cewa kada mu kusanci saɓansa. mu nisanci dukkan zunubai mu nisanci duk wani abin da zai sa zunubai su yaɗu a ban ƙasa domin aikata zunubai su ne sanadiyar saukowar azaba da musibu kala-kala wa'anda muka san su da wa'anda ba mu san su ba idan aka ce musibu cututtuka suna ciki hatsarin mota na ciki hatsarin jirgin sama na ciki tsadan kayayyakin abinci na ciki rashin samun ruwa mai albarka na ciki fari na ciki kashe mutane yana ciki sace mutane yana ciki kashe mutane yana cikin musibu da Allah yake saukarwa idan mutane suka kauce suka bar hanyar Allah idan aka ce mutane kada ka yi tsammanin ana nufin talakawa kawai kada ka yi tsammanin ana nufin shugabanni a'a da mu masu bi da shugabanni waɗanda suke jagorantar mu dukkanmu mutane ne ƙur'ani da mu yake magana hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kiran ƙur'ani duk da cewa baya saban Allah saboda haka zunubai su ne sanadiyar halaye da mutane suke shiga ciki a ban ƙasa na musibu da cututtuka da tsadan tsadan rayuwa da rashin aiki da rashin sana'a wannan bittifaqil ulama bisa ga haɗuwar malamai gaba ɗayansu sun haɗu akan cewa duk wata musiba da muke ciki sai mun gyara ayyukan mu sannan za mu roƙi Allah at the same time Allah ya gyara mana saboda haka ƴan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce barna ta yaɗu a ban ƙasa cututtuka musibu da saɓan Allah da tsadar rayuwa hali da muke ciki gaba ɗaya ƙur'ani ɗaya ne ila yawmil qiyama tun daga wancan lokaci da manzon Allah yake raye ake saukar da Qur'ani har zuwa ai tashin kiyama da Qur'ani ya faɗa gaba ɗaya mu ya shafe mu wannan musiba da muke ciki da musibu da aka yi zamanin sahabbai da musibu da aka shiga zamanin tabi'ai da tabi'i tabi'ina da waɗanda suke bayan su tsadar rayuwa annauba kashe-kashe girgizar ƙasa har zuwa na yau tsadar rayuwa da muke ciki tsadar man fetur tsadar kayan abinci cututtuka da tsadar magunguna da tsadar rayuwa gaba ɗayansu zunubai da muke aikatawa su ne sanadi zunuban shugabanni da kuma zunuban talakawa wannan ita ce maganar gaskiya mu haɗu mu gyara Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan musibu da suka sauko saboda ayyukan da mutane suke aikatawa na zunubi domin Allah ya ɗanɗana musu kaɗan daga cikin sakamakon zunubai da suka aikata ba duka ba la'alla wannan zai sa su tuna su koma ga Allah idan da Allah zai jarrabe mu daidai da irin zunubai da muke aikatawa wallahi ba za mu numfasawa mu samu oxygen mai kyau ba ba za mu samu ruwan sama ba liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un domin Allah ya ɗanɗana musu shashin abin da suka aikata Allah yana son mu Allah yana jinƙan mu hakika 'yan uwa musulmi zunubai sun yaɗu a wannan ƙasa ta mu Najeriya saban Allah barin hanyar Allah ta yaɗu tsakanin shugabanni tsakanin talakawa mu kama daga shugabanni a duk lokacin da Allah ya tashi zai ba da umarnin shugabanni su gyaru sannan na ƙasa ma su gyaru Allah ya yi bayani cikin ƙur'ani ya ce idan muna son mu damƙi mutane amarna mutarafiha za mu ba da directive manya shugabanni mu ba su umarni cewa su bi hanyar Allah su nisanci saɓan Allah maimakon su bi hanyar Allah su nisanci saɓan Allah fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a ban ƙasa su ƙi bin dokar Allah su ƙi bin yin aiki da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sai mu hallakar da su hallakarwa duk shugaba jagora wanda Allah bai hallakar da shi ba bai azabtar da shi a nan rayuwar duniya ba alhali kuma ya kauce ya bar hanyar Allah to wallahi ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah ka duba irin rayuwa da muka shiga gaba ɗayanmu za ga mutum yana neman shugabanci Dan ya tara ma kansa duniya da shi da 'ya'yansa ba dan ya amfani al'umma ba hakika akwai amintattu akwai waɗanda suke neman shugabanci domin taimakawa al'umma ba a haɗuwa a lalace gaba ɗaya kamar yadda ba a haɗuwa a gyaru gaba ɗaya hakanan ba amana ba riƙe amana wani ha'ini ne ha'inci dama Allah Allah yake a shi domin ya ha'inci mutane ya ha'inci al'umma ba aikin kirki ba aiki na ƙwarai sai fa idan zai samu za ga mutum shugaba ne jagora ne an zaɓe shi an ba shi makami dukiya ita ce ya sa gaba ba ruwansa da talaka ba ruwansa da wahalhalu da mutane suke ciki bai damu da lafiyarsu ba bai damu da cinsu da karatun 'ya'yansu ba bai damu da abincinsu ba alhaliko yana da halin da zai taimaka musu shi idan rashin lafiya ta same shi ya same shi baya neman maganin rashin lafiyarsa a wannan ƙasa duk da cewa muna da likitoci muna da asibitoci waje zai fita ‘ya'yansa waje za su fita matansa waje za su fita ba a hana ka ba idan kana da arziki ‘ya'yanka su yi karatu a waje su nemi lafiya a waje hatta awu na ciki ta je ta yi a waje duk ko mura ne ka je ka nemi magani a waje ba haramun ba ne ni'imatullahi ne amma abin da ake faɗa a nan shi ne. kada kana cikin wannan ni'ima ka manta da halin da mutanen da suke ka suke ciki musamman waɗanda suka zaɓe ka idan ka zama shugaba ne wanda kake shugabantar ƙasa ko kuma wanda kake shugabantar jiha state ko wanda kake shugabantar local government ko kuma kai sarki ne na addini ina nufin na gargajiya mu kamar yadda ake faɗa ko hakimi ko mai unguwa ko bulama ko shugaba na ma'aikata ko makaranta ko masana'anta ko wurin kasuwanci to hakika Allah zai tambaye ka akan jagoranci da kai ranar tashin kiyama ɗaya bayan ɗaya ilmi ya taɓarɓare mutane ba sa samun magani invitation na magunguna sun yi yawa malaria za ka kamu da shi arahansa magani arahansa za ka siyar lonard dx ko kuma dubu ɗaya da ɗari takwas. arahansa kenan maganin kwana uku ko ba dole ne don ka sha lonard ko kwatem ka warke ba sai ka hada da allura idan ka ce imal kake so akalla ka kashe dubu hudu mafi arhashi ne chloroquine saboda haka yan uwa musulmi da me za a ji da lafiya da ci da sha da ilimi da kwanciyar hankali da samun nutsuwa saboda haka shugabanni amana ce da Allah ya daura muku hakika a musulunci ba a ayyana shugaba akan mimbari ko wurin karatu a ambaci sunansa a ce wane kayi kaza amma ala wajhul umum ana iya cewa shugabanni ku gyara ku yi kaza wannan shine musulunci wannan shine sunna baka pointing din shugabanka a wurin karatu ka ambaci sunansa ka ce yayi kaza ba hadisi koda mai rauni ne saboda haka ƴan uwa musulmi mu shiga taitayin mu musamman kuma shugabanni Gasa ta dukiyar al'umma mutum ɗaya zai shiga cikin shekara ɗaya ya sati biliyan talatin arba'in wanda hatta jikokin jikokinsa ba za su iya cinye wannan dukiyar ba billions ba nashi ba na haramun ina ma a ce wannan sata da mutum ya yi zai baza wannan kuɗin ya assasa abubuwa ko da kuɗin haram ne muna cikin larura a buɗe masana'antu wuraren kasuwanci 'ya'yan musu samu aiki da suka gama makaranta suna da sana'a amma mutum zai saci billions yana da account a Dubai yana da account a America yana da account a Britania a Nigeria bankuna daban-daban yana cin wannan riba da yake samu daga dukiyar haram minan nari ilan nari wal iyazu billah wannan ita ce rayuwar wasu daga cikin shugabanninmu ba dukansu ba da kuma karya, da karya alkawari da kuma shirka uwa uba duk wanda yake neman shugabanci idan ba mai imani ba ne sai ya shirka sai ya yi amfani da boka sai ya kafirce wa Allah sai ya bar hanyar Allah wani ma ya taka Qur'ani wani ya yi kashi kan Qur'ani wani ya yi fisari kan Qur'ani wani ya zagi Allah wani ya zagi manzan Allah wani ya bar sallah don neman duniya don neman mukami don neman shugabanci a kafircewa Allah khasirar duniya wal akhirah wani zai luwaɗi don neman duniya wani zai nemi uwarsa mahaifiyarsa don neman duniya wani zai nemi yarsa ya yi wa yarsa ciki don neman mukami wani zai kashe musulmi ɗan uwansa don neman duniya wannan ita ce rayuwa da muke ciki a wannan ƙasa mu najeriya tsakanin kuma mu musulmi yawancinmu daga arewa waɗannan ɓarna da ake arna ba a maganansu domin duniya ita ce rabansu mu duniya ba ita ce kaɗai rabar mu ba shi yasa Allah yake jarrabar mu da musibu saboda zunubai da muke aikatawa da mu da shugabanni ga kashe-kashe mutum zai kashe ɗan uwansa don neman duniya ga sihiri da ake mace ta yi wa kishiyarta mace ta yi wa dangin mijinta sihiri mace ta yi wa ta sihirce 'ya'yan kishiyarta ɗan kasuwa ya sihirce ɗan kasuwa ɗan uwansa ma'aikaci saboda neman position ya sihirce ma'aikaci ɗan uwansa mai sana'a ya sihirce mai sana'a ɗan uwansa gaba ɗaya an kafi cewa Allah wannan duk a cikin mu yake tafiya mu musulmi mu ƴan arewa maza da mata mun kafircewa Allah kuma muna son Allah ya saukar mana da alkhairi a hakan ne muke son Petir yayi arha a hakan ne muke son kayayyakin abinci su sauko a wannan hali da muke ciki muke son ƙasar ta samu nutsuwa Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un musibu sun bayyana ban ƙasa da cikin teku saboda zunubai da mutane suke aikatawa mutane ana nufin Shuwagabanni da talakawa domin Allah ya dandana musu shashin aiki da suka aikata ba duka ba saboda haka ‘yan uwa musulmi ga rashin cika alkawari daga wasu shugabanni wasu kuma don neman duniya luwaɗi za su yi luwaɗi da zina da maɗugo mace ta nemi mace ‘yar uwarta namiji ya nemi namiji ɗan uwansa wanda Allah ya ce game da mutanen annabi lotu ma kun biha min ahadin min alalamin ba wanda ya riga ku yin luwaɗi a ban ƙasa mutumin kirki ba zai luwaɗi ba dabbobi ba sa luwaɗi rago baya neman rago taure baya neman taure alade baya neman alade sai dai su nemi mace ƴar uwas um, mace akramakumullah amma namiji ya nemi namiji ɗan uwansa ƙarshen lalacewa kenan wani kuma zai nemi matarsa ta dubura wani iyazu billah duk da wannan barna da Allah yake ambato cikin Qur'ani bai ambaci maɗigo ba lesbianism amma mata suna yi mace ta nemi mace ‘yar uwarta ba ruwanta da namiji ‘yan mata da zawarawa da matan aure waɗanda Allah bai shirye su ba ga kuma cin riba wani da riba yake rayuwa ba kuma larura ga karɓar rashawa da ma'aikata da 'yan kasuwa da masu sana'a da malamai da almajirai dukkanmu da shugabanni da talakawan haɗuwa za mu yi mu koma ga Allah at the same time kuma mu roƙi Allah ba za ka ce sai an gama tuba an gama komawa ga Allah sannan za a roƙi Allah ba a'a ana tuba ana komawa ga Allah akwai waliyan Allah cikin bayin Allah amma ƙasa ƙasa ba za ta gyaru ba ba za mu samu amfanin arzikin ƙasa ba ba za mu samu arhar kayayyakin abinci ba sai mun koma ga Allah sai mun yi addu'a wani zai cika bakinsa da kumfa ba za mu yadda ba sai mun yi kaza sai mun fito amma yana ƙarya amma yana ƙarya yana giba baya kula da sallan jam'i da shi kuma za a haɗu duk wani haɗuwa da za a yi domin neman nasara daga Allah idan akwai masu saɓan Allah ciki Allah baya ba su nasara saboda haka 'yan uwa musulmi mu shiga taitaye mu shugabanni mu cika alƙawari mu kamanta gaskiya ga caca da ya yaɗo a ban ƙasa ko ina wani da caca yake rayuwa mu nan jihar Borno mun shiga fitinar Boko Haram mun fita yanzu kashi 99 ko kuma 95 ya ƙare bai wuce biyar ba fitinanmu yanzu wa'annan turawa da muggan NGOs akwai kuma na ƙwarai cikinsu saboda haka ‘yan uwa musulmi cikin gari za a ga unguwanni an buɗe shaguna na caca Allah ya haramta caca cikin ƙur'ani manzon Allah ya haramta caca cikin hadisi ben naija da kuke cewa a unguwanni kowace unguwa tana da hakimi wanda muke cewa aja da barbace kowace unguwa tana da lawani kowace unguwa tana da bulamame unguwa kowane unguwa yana da shugaba yana da dattawa da manyan malamai ba wanda yake maganan cewa a kulle wannan shago na caca kuma suna da fawon da za su yi wannan sun yi shiru gabar yamma kudu arewa shagunan caca sun kewaye mu menene amfanin hakimi a unguwa me amfanin lawani me amfanin me unguwa me amfanin malamai da almajirai da masu faɗa aji a unguwa me amfanin su kawai idan za idan aka yi mutuwa su taru a yi sallar jana'iza idan za a yi aure a taru a ɗaura aure ko taron suna ko wani abu kawai a jajanta a je a yi barka wannan shine aikin su idan za a yi aure a unguwa za a cashe ‘ya'yansu mata su fito tsirara kasiya ariya wanda Allah ya haramta manzan Allah ya haramta su saba ma Allah su yi wa Allah rashin kunya dattawa suna gani a unguwa malamai suna gani a unguwa ba sa iya hanawa ‘ya'yansu ne suke sanya irin wannan sutura su yi wa Allah rashin kunya Allah ya ce kada ku yi kun ce mun yi annabi ya ce kada ku yi kun ce mun yi da hakan kuke so kayayyakin abinci su yi arha mu koma unguwanninmu mu koma gidajenmu mu bincika ba wanda baya jin jiki irin wannan hali da muke ciki sai dai kawai hawa-hawa ne barna ya yadu a ban ƙasa kowa ya ci karansa ba babbaka ba mai magana saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce labarin waɗanda suka gabace ku ba su zo muku bai zo muku ba mutanen annabi nuhu annabi hudu annabi salihu da mutanen annabi ibrahim da mutanen annabi shu'aibu da wa'yan shu'aibu da wa'yan aka kifar da ƙasarsu manzannansu sun zo musu da gaskiya amma suka ki sai Allah ya damke su ya azabtar da su Allah ce su suka zalunci kawunansu ba mu muka zalunce su ba Allah ya ba mu wannan labari ne domin mu shiga taitayin mu mu al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugabanni da talakawa haka nan Allah ya ce haka nan damkar ubangijinka idan ya damki mutane wa'anda suka yi zalunci hakika damkar Allah tana da tsanani hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim abu Musa ashari ya ce manzan Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki yana saurara ma azzalumi ya bashi ya ci karansa ba babbaka ya yi abin da yake so ya yi luwaɗi ya yi zina ya yi ƙarya ya yi cata ya yi duk barna amma Allah baya taba shi baya jarraba shi da wata masifa amma lokacin da Allah ya damke shi wallahi ba zai kubuce ba damkar Allah tana da tsanani mutuwa mutuwa kana ji kana gani zaka mutu ba kuma wanda ya isa ya maido da kai rayuwar duniya mutuwa ta ishi kowa wa'azi technology na duniya gaba daya da ilimin science na duniya da likitanci duk za su haɗu ba su isa su mayar da wanda ya mutu ba kuma ba su isa su hana ka mutuwa ba kai shugaba ne kai wanda ake shugabanta ne mace ce ko namiji ka tafi ka tafi kenan ba maganan dawowa an tafi an tafi kenan dukkanmu kuma haka ne ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za a ɗauke mu dukkanmu za a zo a rasa mu nan gaba idan aka yi shekaru ɗari da ni mai magana da ku da kuke zanne ba za a samu kawai ba anan idan ma an samu baya iya zuwa masallaci saboda ya gama tsufa wannan babban darasi ne gare mu saboda haka ƴan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga ɗakin Zainab binti Jahaj a firgice sai manzon Allah ya bata labari ya bayyana Zainab labarin cewa musiba ta kusa bala'i da ɓarna da tsadar rayuwa ta zo kusa Allah zai hallakar da al'umma saboda zunubansu sai matarsa ta ce masa Allah zai hallakar da mu ya jarrabe mu da musibu alhali akwai mutanen kirki cikinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaske idan ɓarna ta zo ta yi yawa shi yasa ake son malamai su yi magana akan duk wata ɓarna da yake faruwa cewa mutane su gyara sun tsira sun kuɓuta ko da mutane za su zage su saboda haka shugabanni su sani ba ma ayyana shugaba saboda ba sunna ce ta manzon Allah ba ba za mu ce wani mu ambaci sunansa ba sai dai idan addu'a za mu yi masa wannan ita ce sunnar manzon Allah duk laracewar shugaba idan nasiha za ka yi masa ka je ka same shi a keɓance idan a bayyana jama'a ka yi shi amatan ya shiga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kushewa wa gabanni duk wanda ya jibinci al'amuran al'ummata a matsayin shugaba ya kuntata musu ya zalunce su ƙuntatawar da ba hakkin su ba a ba su cancanci wannan kuntatawar ba to sai fa Allah ya kuntata masa a rayuwar duniya da kuma lahira idan kaga Allah bai kuntata ma a nan rayuwar duniya da lahira ba to ka jira abin ka jira abin da zai same ka ranar tashin kiyama a gaban Allah baya daga cikin kuntatawa kai talaka ka karya doka a zo a kuntata maka a ɗaura ma hukunci wannan ba kuntatawa bace misali ka zo ka gina masallaci akan hanya hanyar kuma ta gwamnati ce ba taka bace sai aka zo aka rusa wannan masallaci ba ku da 'yancin ku ce me yasa aka rusa masallaci saboda a hanyar gwamnati aka gina ko kuma ka fito kafa uku ko fudu daga gidanka ka gina wani beranda ba naka bane baka nemi izini ba ba a baka izini ba sai aka zo aka rusa kaga an kuntata maka to wannan baya daga cikin kuntatawa wannan adalci ne amma idan aka shiga gidanka to an zalunce ka to duk shugaban da ya kuntatawa al'umma ba bisa haƙi ba to Allah zai kuntata masa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kushuwa gabanni shugabanci bala'i ne masifa ce sai fa wanda zai adalci Abu Zar ya ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kake nada mutane ni ma ka nada ni in zama jagora a wata jiha sai manzon Allah ya ce masa innaka da'ifun ya kai abazar kai kana da rauni ba yana nufin raunin imani ba ba yana nufin raunin gangan jiki ba a'a ba zai iya rulin din mutanansa ko kuma ja leading din mutanansa ba bai da wannan hikima Allah bai masa wannan baiwar ba haka Allah yake jama'a wani bayi da tunanin da zai jagoranci al'umma ku kun ɗanɗana a wannan ƙasa kun gani za ku ga mutum shi da kansa adali ne ba zai sata ba zai iya ƙoƙari ya ga cewa ya naɗa mutumin kirki amma idan ya naɗa shi kenan baya bin bayan aikin da shi wannan wanda ya naɗa yake ya je ta yin ɓarna mutane su yi ta yin surutu amma shi ba zai canza wannan mutumin ba da haka ƙasa ta lalace dukkan ku kun sani ba mu ambatan suna shugaba so ake idan ya nada mutane ya ringa bin me suke haka Umar bin Khattab yake me suke idan suna na kwarai a karfafa su a encouraging din su idan suna kuskure a kira su a bayyana musu a tuɗe su a nada wasu wannan ita ce sunnar Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa arda saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abazar shugabanci nadama ce bakin ciki ne ranar tashin kiyama sai fa idan mutum ya yi adalci ya ba da hakkin da yake kansa umar bin khattab duk da cewa an yi masa albishir da aljanna dan aljanna ne sirkin manzan Allah shine na uku a duniyar musulunci da ya zama khalifa baya cin daɗi har ramewa yake ba an haramta masa bane shi ya ɗaura ma kansa kai a matsayinka na shugaba ba a hana ka ka ci daɗi ka sanya mai daɗi ka yawo duk inda kake so ba ka yanki suturu duk ka sa ba a haramta maka ba amma abin da ake nufi mutanenka ka ba su haƙƙinsu. musamman kuma zaɓaɓɓu waɗanda aka zaɓe su abin da ya kama daga shugaba sama daga senatoci, har zuwa memba na house of assembly na jiha akwai babban kalubale a gabanku idan ba ku yi adalci ba ranar tashin kiyama idan kuma kuka yi adalci wallahi za ku tsira a gaban Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abu Zar al saboda haka wannan baya nunin cewa ba mu da shugabanni nagari muna da shugabanni nagari muna da shugabanni masu kishi muna da shugabanni waɗanda suke son taimakawa al'ummarsu muna da shugabannin da suke son al'ummarsu su yi noma muna da shugabannin da suke son al'ummarsu su rayu cikin walwala amma ana discouraging ɗinsu ta wani ɓangare akwai saboteurs ba sa samun ƙarfi ba iko a hannunsu a wani lokacin yanzu misali mutum idan ya zama gwamnan jiha yana da iko a state ɗinsa amma bayi da ikon controlling ɗin jami'an tsaro saboda jami'an tsaro suna ƙarƙashin federal government suna karban directive daga sama kwanan baya na ga gwamnan katsina allah ya taimake shi gwamnan katsina ina yawan ganin program ɗinsa yana magana akan cewa an neme shi ya sulhunta da 'yan ta'adda ya ce yaƙi kuma ya samu security report wajen so uku cewa ana za a kawo masa hari amma yace bai damu ba yace rai ɗaya ne don al'ummarsa zai komai yace wani lokacin za a ga kamar za a kai ga nasara amma sai a samu umarni daga wani waje a ƙiyin wannan aiki wannan ba wanda da yawa sun gani mutane to irin ire-iren irin waɗannan mutanen ake nema su zama jagororin al'umma waɗanda ba sa tsoron mutuwa waɗanda suke tausayawa al'ummarsu suna tsammanin irin gwamnan katsina irin gwamnan borno baba gana umara zulum na katsina ban rike sunansa ba akwai gwamnoni ire-irensu suna da yawa ba sai na ambace su gaba ɗaya ba a ce su ne suka rike najeriya wallahi talaka zai ji daɗi kuma addini zai ci gaba hatta wanda yake ba musulmi ba zai samu adalci da za a yi masa domin musulmin kirki baya zaluntar wanda yake ba musulmi ba kirista na kwarai baya zaluntar musulmi saboda kauce kaucewa da barin hanyar Allah shi yasa ƙasa ta ruɗe gaba ɗaya da malamanmu na addini idan sun zama ba masu tsoron Allah ba ba za su faɗi gaskiya ba da na kiristoci idan suka zama ba masu tsoron ba masu wato masu son zuciyarsu ne za su kauce su umarci mutanen su da barna malami idan ya sa son duniya a gaba da son mukami da son kuɗi ya gama lalacewa malami ka faɗi gaskiya kada ka ji shakkan kowa amma gaskiya kamar yadda sahabbai suke kamar yadda sahabbai suka faɗa kada ka kauce ka bi hanyar hawarijawa kana zaune rabon kai zo same ka kai malami baka roƙo baka request directly ko indirectly idan kaga malami yana neman mukami directly ko indirectly to ka tuhumi imaninsa da malantarsa malamai gudu suke idan aka ba su sai dai idan aka tilasta su su karba amma yau duniya ta zama wani abu daban Allah ya tsare mu da san girma da san ɗaukaka da rashin amfanar al'umma saboda haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah musamman shugabanni kuma mu sani umarni da alheri da hana mutane aikata sharri alama ce ta albarka ga wannan al'umma kamar yadda muka yi magana akan shugabanni su yi adalci idan shugabanni ba su yi adalci ba wallahi Allah zai damke su ya azabtar da su ranar tashin kiyama idan kuma suka yi adalci wannan shine muke fata ga shugabanninmu Allah zai musu rahama ya sanya su aljannarsa Allah ya gyara shugabanninmu akan kyakkyawan niyya da suke da ita Allah ya taimake su duk wani shugaba wanda yake da mummunar niyya Allah ya yi maganinsa Allah ka tabbatar da zama lafiya a ƙasarmu da nutsuwa da kwanciyar hankali ka shiga tsakaninmu da abokan adawa hakika ‘yan uwa musulmi muna da shugabanni adalai muna da kuma shugabanni maciya amana idan aka ce shugabanni da manya da ƙanana hatta bulama na unguwa mutane suna rayuwa cikin kunci ba wanda zai musanta wannan tsadar kayayyakin abinci tsadar fetur tsadar gidan haya ƙarancin albashi duk gaba ɗaya muna cikin wannan rayuwa hakika mu muka yi kosin shugabanni sun yi kosin mu masu saɓan Allah ne illa man asama Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da mu cewa wannan abin zai faru ba wani abu wanda manzon Allah bai yi magana a kansa ba komai yi tsada rayuwa ta yi tsada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan tafiya ta za ku samu shugabanni ba za su yi aiki da shirya ta ba ba za su yi aiki da sunna ta ba hadisin Huzaifa ibn Yaman ne ana cikin wannan hali ta rayuwa wasu mutane za su taso zukatansu zukatan shaiɗan ne amma jikinsu jikin 'yan adam sai sabai suka ce me za mu ya rasulullah idan muka kai ga wannan zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi umarnin shugabanka ka saurare shi matukar ba cewa yayi ka saba ma Allah ba kuma manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisi mafi sharrin shugabanninku sune waɗanda kuke fushi da su suna fushi da ku kuna tsine musu su ma su tsine muku ku tuhume su su tuhume ku sai sahabbai suka ce ya rasulullah idan muka kai ga wannan zamani ba jituwa tsakaninmu da shugabanni ba za mu fito mu yi fito na fito da su mu yaƙe su ba manzon Allah ce la in gashi manzon Allah ya san me zai faru kafin a yi tashin kiyama wannan zamani da muke ciki yana ciki manzon Allah bai ce eh ku fito ku yi fito na fito da su ba yace a'a matukar suna sallah kuna gani da idan ku to ku yi hankali me yasa manzon Allah ya faɗi wannan saboda idan kuka yi fito na fito za su fusata za ku faɗa ma halin da gwamma halin da kuke ciki na yanzu wannan sunna ce a rayuwar 'yan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da hadisin Anas da Abu Hurairah cewa za a yi wasu shekaru masu yaudara za a gaskatar da makaryaci za a ƙaryata mai gaskiya za a ka'inci amintacce za a ci amanarsa a wannan zamanin vida su ne masu bakin magana su suke wa duniya magana mai manzan Allah yake nufi maganganu cikin jaridu da ake da maganganu cikin social media gidajen rediyo talabijin za a ga mutum ruwai vida ne su ne suke magana su yada duniya sai sabai suka ce suwa ne ne vida ya rasulallah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu tafihu mutum ne wanda bayi da matsayi bayi da ilmin addini bayi da karantarwa na addini bayi da tarbiyan addini zai fito yayi magana maimakon al'umma wannan shine abin da yake faruwa yau malami zai faɗi magana wani jahili wanda bai karanci addini ba zai fito ya zagi malami yayi masa raddi wannan shine zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sai dai kawai malamai su yi hakuri dama shi malami idan zai faɗi gaskiya duk masifar duniya jifa da za a yi masa a jefe shi dama mutuwa ita ce a gaban mai wa'azi mai wa'azi baya tsoron mutuwa idan baka faɗi gaskiya ba a irin halin da al'amura suka ruɗe to Allah zai tambaye ka me yasa ka sani baka faɗa ba saboda haka mu hankali duk duniya ba mu da wata ƙasa wadda ta fiye mana Najeriya ‘yan uwa musulmi ba ƙasa da ta fiye mana Najeriya duk Afirka ba ƙasa kamar Najeriya da arziki da ƙasar noma da arzikin da ke cikin ƙasa fetur da gwalagwalai da wasu ma'adinai tsakanin Borno da Yobe Jigawa Sokoto Kebbi Zamfara katsina wa'annan wuraren arziki da Allah ya ajiye Allah kaɗai ya sani ga kuma ƙasar noma duk abin da ka shuka a Najeriya zai yi turawa sai kankara sai ruwa sai duwatsu ba su da ƙasar noma ba su da irin wannan arziki da mu suke rayuwa da waɗanda Faransa ta rene su da waɗanda Ingila ta rene su turawa da mu suke rayuwa shi yasa ba za su bar mu mu samu ci gaba ba kuɗaɗen da shugabanninmu za su sace a ƙasashensu suke ajiya su suke moriyar wannan dukiya da aka sata har yanzu muna ƙarƙashin mulkin mallaka duk wata fitina da kake gani su ne sanadiyya za su yi amfani da rubabbun shugabanninmu su sa rayuwa ta zama tana cikin kunci su yadda da sharuɗa da aka ba su ba yadda suka iya saboda ba addini ba tsoron Allah talakawa su shiga suna cikin matsi sannan su jefo wani abin da talakawa za su tunzura wadda za su samu hanyar shiga saboda haka ƴan uwa musulmi mu yi hankali mu yi abu da tunani da basira mu zama masu hangen nesa ba inda aka fara rigima rigima ta yi kyau duk duniya a tarihin duniya tun daga farko har zuwa yau kuma akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da kuma musulmi suka fi yawa da kuma ƙasar da ba musulmi suka fi yawa ba mu yi kwamfiyarin ƙasarmu da ƙasar kenya kenya majority ba musulmi ba ne allah ya ba su rayuwar duniyar ne su ji daɗinsu a duniya kuma ba target ba ne kamar yadda mu najeriya muka zama target duk arewa mutane suna sauraron malamansu suna respecting ɗin malamansu suna girmama malamansu bari su yi kokari su siyi malamai siyan malamai ya gagara to yanzu so suke su haɗa malamai da shugabanni ta wace hanya ka fito ka ambaci sunan shugaba baina jama'a nan gaba shugaban nan ba zai yarda da kai ba shugaba sai malamai su dare su bashi shi ma ya rabu da malamai ba shugaba ba malamai ƙasa ta lalace sai malami ka faɗa abin da manzon Allah ya faɗa saboda haka ƴan uwa musulmi hali da muke ciki na Najeriya musamman arewa wallahi mu shafa ma kanmu ruwa hali da muke ciki na yanzu ba daɗi hakika shugabanni sun taimaka wurin lalacewar al'amura mu ma talakawa da namu zunuban to amma idan muka je muka tsokano wani abu za mu shiga halin da gwamma hali da muke ciki na yanzu mu duba ƙasar libya mun sani idan muka faɗi wannan magana masu mayar da maganar suna da yawa amma bamu damu ba saboda kalmar mazan allah muke faɗa mun yi magana da farko akan zalunci shugabanni kuma Allah zai tambaye su wannan shine adalci idan ba su yi adalci ba Allah zai tambaye su dole ne su kamanta gaskiya amma manzon Allah ya ba da labarin irin waɗannan shugabanni da za a yi kuma ya faɗa mana ga yadda za mu yi ta'amuli da su kada mu yi amfani da tunaninmu mu ce mu ba za mu yi abin da manzon Allah ya faɗa ba za mu yi namu na kanmu to za mu halaka Libya suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa gaddafi kowa ya sanci ci ne wanda bai yarda da hadisi ba amma suna cikin rayuwa da walwala a aje ma shinkafa a ƙofa ga gas ga kom suka tunzura mutane daga bangazi aka yi aka fara zanga zanga aka zo aka kashe gaddafi ƙasa ta rude har zuwa yau libya bata samu zaman lafiya ba da sunan me da me aka fara matasa ne suka fara zanga zanga mu je iraki suna zaune lafiya saddam shine shugabansu hausawa sun ce ga baki kirin gara baki baki hakika shugabanninmu da muke da su ba za mu ce fari ne gaba ɗaya ba amma ga baki kirin gara baki baki suka ce ba sa son saddam saddam a sanadiyarsa mabarnata da yawa sun gudu sun bar ƙasar yana daga cikin waɗanda suke tsoron Saddam irin su Khomeini da makamantansu duk da cewa shi ba ɗan Iraki ba ne. Amma da aka kau da Saddam har zuwa yau Iraki bata samu kwanciyar hankali da ‘yanci ba. Ga Siriya, arziki da ke Siriya, noma da ake na inabi da zaitun. Ga ni'ima, matasa suka ce ba mu yadda ba saboda kuncin rayuwa da suka yi zanga-zanga yau Suriya tana daga cikin ƙasashe kaskantattu wanda ba rayuwa ba ilimi ba lafiya ba kwanciyar hankali ko ba a samu biyan bukatar abin da aka yi saboda shi ba kuma sun fi mu gata wayannan kasashen ga kasar Yaman matasa ne suka ce za mu yi fito na fito ba mu yarda da wannan zaluncin ba hakika sun yi zalunci Gaddafin Saddam ɗin. da Abdallah Saleh dukkansu sun yi zalunci a lokacin Allah ya ji kansu musulminsu amma ba su haƙura da wannan ba suka tsokano abinda manzon manzan Allah ce kada ku tsokano sai suka faɗa halin da gwamma halinsu na farko yau yaman ba kwanciyar hankali ba ilimi ba lafiya ga ba shi'a sun zo sun kwace komai wanne ne mafi alheri da sun haƙura da halin da suke na farko ga nan kusa sudan sudan noma da suke ƙasar saudi arabia tana amfani da ƙasa a noman da aka yi ababen da aka noma daga sudan amma yau sudan ta lalace matasa mutuntuɓi malamai Haƙiƙa akwai zalunci a ƙasa akwai rashin ba da hakkin mutane a ƙasa to amma mu yi abu da basira da hankali saboda haka in wa musulmi ku duba ƙasar nan lokacin da aka fara ensas a can kudu mai aka yi an shiga an bata masarauta an sace kayan dukiyar mutane an yi sace-sace an yi dukkan komai amma bai shigo arewa ba malamai suka hana da taimakawar Allah saboda haka ƴan uwa musulmi ba hana ka neman yancinka ba ba hana ka neman hakkinka ba amma ka bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan ka faɗa ba su ji ba to kai ka haƙura da wannan hali da ake ciki ranar tashin kiyama Allah zai baka naka rabon su kuma ya damƙe su Allah ya tabbatar mana zama lafiya a ƙasarmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya kawo nutsuwa ƙasarmu duk wani wanda yake da hannu wurin bata abubuwa ya Allah ka yi maganinsa saboda haka ƴan uwa musulmi huduma mu ta yau da niyya nai don in tsawaita saboda wani lokacin larura za ta taso saboda amfanin abin da ake gabatarwa a tsawaita hudu ba akwai lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba aka yi azahar aka yi la'asar har rana ta faɗi to wannan abubuwa sako ne na muhimmi nake so in gabatar da shi kowa ya sani ba irin yanayin hudu ba mu ba kenan Allah ya gafarta mana mu Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana dauki duk wanda suke nufin shugabanmu da cire Allah ya maganin su wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in